da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne ya soma watsa shirye shiryen sa na rana a wannan Juma'ar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Bayan su muna dauke da sharhin bayan labarai daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na kukun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma sai shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. akwai mu dauke da shirin na don matasa bayan hakan kuma sai shirin na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai shirin nan na mu noma sai kuma shirin nan na faɗakarwa to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da salama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan labaran duniya. tuwakarin labaran za a ji cewa shugabannin Isra'ila na kishirwar jefa duniya cikin rikici in shi firaministan ƙasar Qatar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattauna da ministan harkokin wajen Iran kan batun da shafi shirin nukiliyar Iran na zaman lafiya. Kotun Brazil ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar Bolsonaro hukuncin shekaru 27 a gidan yari. Don zuga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Firaministan ƙasar katar muhammad bin Abdulrahman Athani ya bayyana shugabannin Isra'ila a matsayin masu tsaron ra'ayi da ke kishirwar jefa duniya a cikin rikici. Athani ya bayyana hakan ne a birnin New York inda ya halarci taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar wato kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan harin da Isra'ila ta kai wa kasar katar. din. katar ta yi lale marhaban da matakin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka nan Allah wadai da harin da Isra'ila ta kai wa shugabannin Hamas a birnin Doha. cewa kwamitin bai amfaci Isra'ila kai tsaye ba. kuma ya ce hakan ba zai hana su ci gaba da jagorantar yunkurin cin don wanzar da zaman lafiya a gaza ba nan gaba a yau juma'a ne firaministan na qatar zai je washington domin tattaunawa a fadar white house kungiyar Hamas dai ta ce shugabanninta sun tsira daga har na Isra'ila wanda ya ajalin mutum guda shida a birnin Doha. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin dakile kafa kasar Falastinawa yayin da ya sanya hannu kan yarjejeniyar gaggauta ci gaba da ginin matsugunan Yahudawa a yankin EI na yamma da kogin Jordan da Isra'ilan ta mame A jiya Alhamis ne Netanyahu ya sanya hannu kan yarjejeniyar duk da kashedin da sassan kasa da kasa suka yi na cewa hakan zai gurgunta damar wato falastinawa ta kafa kasar su mai cin gashin kanta yankin wato isra'ila ke fatan ginawa mashigi ne na bangaren gabashin birnin kudus tsakanin birnin da yankin unguwar ma'ale a domin ana kuma ganin gina shi zai haifar da mummunan tasiri kasancewar hakan zai raba gabashin birnin kudus da arewacin gabar kogin jordan wanda hakan zai dakile damar samar da dunkulalliyar kasar Falastinawa a nan gaba. Tun a shekarar ko kuma a shekarun 1990 ne aka gabatar da anniyar gudanar da ginin wannan yanki na EI sai dai an dakatar da aiwatar da shi sakamakon adawa daga Isra'ila na gina wato na gida da mazauna ƙetare. Daga bisani Netanyahu ya sake farfaɗo da batun a shekarar 2012 tare da sake bijiro da shi gabanin babban zaben kasarsa na shekarar 2020 an sanya hannu kan jidan ginin mai cike da cece kuce a yayin da Netanyahu ya halarci wato ya ziyarci yankin ma'ale a tumin yahudawa mafi girma a yamma da kogin jordan ana ganin wannan mataki a matsayin wanda zai kara haifar da yanayin zaman ɗaɗɗar a yankin na yamma da kogin jordan sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi wata tattaunawa ta wayar tarho a daren jiya alhamis da ministan harkokin wajen iran abbas arrakci inda suka mai da hankali kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya da batutuwan da suka shafi yankin tattaunawar na zuwa ne bayan da iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e suka cimma matsaya ta haɗin gwiwa a nan gaba taron ta dage kan kare hakkinta a ƙarshen yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta NPT yayin da ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ɗauki wani mataki mai ƙarfi kan ayyukan sojin Isra'ila a yankin. Manyan ƙasashen yammacin duniya sun yi barazanar maido da takunkumin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka ɗage wa Iran a baya lamarin da ke ƙara nuna fargabar sake samun koma bayan diplomasiya. tattaunawar ta jaddada kokarin tehran na kare hakkinta na nukiliya yayin da take mayar da martani kan hararen soji da isra'ila ke ci gaba da kaiwa a yankin rakti ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen duniya da su yi allah wadai da hare-hare kan cibiyoyin nukiliyar iran na zaman lafiya rakti kuma ya soki ƙasashen nan guda uku na turai da ake walakabi da itiri e wato burtaniya faransa da kuma jamus saboda yin watsi da ta'addancin amurka da isra'ila yayin da yake barazanar farfaɗo da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya a nasa bangare sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi maraba da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da iaea a baya e bayan nan yana mai jaddada goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ga ci gaba da tattaunawa ta diplomasiya kan batun nukiliyar iran To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. kotun kolin brazil ta yanke wa tsohon shugaban kasar jerar bolsonaro hukuncin daurin sama da shekaru 27 a gidan yari bayan samun da laifin yunkurin juyin mulki bayan shan kayi da yi a zaben 2022 an yanke masa hukuncin ne tare da wasu mutum bakwai da aka tuhume su tare ciki har da tsofaffin ministoci da hafsoshin soja tsohon shugaban mai ra'ayin mazan jiya wanda ake tsare da shi a gidan yarin a gida ya musunta zargin da ake masa akwai yiwuwar ɗaukar ƙara ko kuma ya nemi a mayar da ɗaurin na talala saboda shekarunsa da kuma yanayin lafiyarsa sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya ce washington za ta mayar da martani kan abin da ya bayyana a matsayin bita da kullun siyasa shugabannin kasashen afirka sun kammala taron su na kwanaki uku kan sauyin yanayi na afirka a babban birnin kasar habasha a ranar laraba tare da amincewa da sanarwar addis ababa inda suka yi alkawarin mayar da nahiyar ta zama cibiyar samar da makamashi mai tsafta da kuma hanyoyin magance sauyin yanayi a yayin da suke neman kuɗaɗe na gaske shugaban kasar habasha ta yi aste selasiye wanda ya rufe taron ya ce taron ya nuna cewa afirka ba ta shiga cikin rikicin da ba ita ta haifar da shi ba muhimmatu wajen samar da wata nahiya mai tsabta da kuma wadata in shi shi zalunci ne a ce sama da 'yan afirka miliyan 600 har yanzu suna rayuwa ba tare da samun wutar lantarki ba dole ne aikinmu na yanayi ya fara da saka hannun jari mai yawa don sabunta makamashi da kuma yin kira ga tabbatar da adalci taron na neman karfafa murya guda ɗaya ta afirka a fagen duniya kan rage illolin sauyin yanayi tare da bunƙasa tsare-tsaren da ke da amfani ga gabashin afirka wato ga kasashen afirka kafin taron cop da za a gudanar a brazil a watan nuwamba mai zuwa bayar da kuɗi da tabbatar da adalci na yanayi wato na daga cikin ajandar babban taron bankin raya kasashen afirka ya yi kiyasin cewa ana bukatar dala biliyan 100 a duk shekara domin daidaita ababen mawar rayuwa da tsaron aikin gona da zuba jari a fannin makamashin da ake iya sabantawa a afirka sai dai a cewar wani rahoton sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya dala biliyan 30 ne kawai aka tara wa afirka tsakanin shekarar 2020 zuwa 2024 da asusun kula da yanayi na green climate a cewar muhammad ali yusuf shugaban hukumar ta au kasashen afirka na bukatar garanti mai karfi da sabbin hanyoyin samar da kudade don soya burinsu zuwa na zahiri a nan gaba bisa takardar share fagen taron afirka na da bukatar kusan dala biliyan 579 don samar da kudaden da za a wato da za ta samar da daidaito tsakanin shekarar 2020 zuwa 2030 to a karshen labaran duniyar kenan. Tuma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma zan barin ku da sauran shirin namu a sha sauraro lafiya. sharhin na da dar Allah dai zai dubi ne dangane da matsayar gwamnatin Amurka akan makaman kungiyar Hezbollah da kuma matsan lambar da take yi akan gwamnatin kasar Labanan wajen ganin cewa an kwance waɗannan makamai da Amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga yunkurin Isra'ila na mamaye kasar Labanan. a cikin 'yan kwanakin nan an gaida manzon musamman na amurka a kan harkoki da suka shafi kasar syria ake ta kai komo a tsakanin kasashen larabawa musamman ma a kasashen syria da labanan da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fasha babbar manufar amurka ta aikewa da manzanta na musamman akan harkokin kasar syria zuwa kasar labanan shine gamsar da shugabannin kasar ta labanan na tabbatar da cewa sun amince da dukkanin sharuɗan da amurka ta gindaya na ganin cewa an kwance makaman kungiyar hezbollah wadda amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga manufofin amurka yankin gabas ta tsakiya da ma manufofin isra'ila na ma mai kasar labanan da kuma kasar syria da wasu yankuna da suke makwabtaka da kasar ta labanan dukkanin waɗannan abubuwa dai suna ɗaya daga cikin manufofi da amurka take hankoran cimmawa bayan da isra'ila ta ƙaddamar da rahare akan yankin zirin gaza da kuma irin matakan da kungiyoyin gwagwarmaya na yankin gabas ta tsakiya suka dauka na mayar da martani domin nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar gaza musamman ma dai kungiyar ta hezbollah wadda isra'ila da amurka da sauran kasashen yammacin duniya da suke mara wa isra'ila baya suka hada karfi da karfe wajen hankoran ganin cewa sun murkushe ta da karfin tuwo inda suka yi amfani da dukkanin karfinsu wajen kaddamar da harare kan kungiyar da shugabanninta da kuma wurarenta da kuma al'ummomin yankin kudancin kasar labanan wanda aksarinsu magoya bayan kungiyar hezbollah ne daya daga cikin abubuwan da isra'ila take ganin cewa ta yi amfani da su wajen ganin cewa ta raunana kungiyar hezbollah shine kisan wasu daga cikin manyan shugabanni na wannan kungiya musamman ma tsohon babban sakataren kungiyar said hassan nasrullah da kuma wasu daga cikin manyan kwamandojin kungiyar da suka hada da fuad shakur da ibrahim akil da kuma ali karaki kamar yadda kuma suka kashe ɗaya daga cikin manyan jagororin kungiyar wato said safiuddin wanda ya maye gurbin said hassan nasrullah mako guda bayan haka kuma isra'ila ta kashe shi duk da cewa dai isra'ilan ta fahimci daukar irin waɗannan matakai ba zai taɓa sanya ƙungiyar hezbollah da kawo ƙarshen ayyukan ta na kare ƙasar labanan ba ko kuma raunin ƙungiyar alhasali ma dai ƙungiyar hezbollah ta tabbatar da cewa akwai makamanta da dama waɗanda har yanzu ba ta yi amfani da su ba duk da yakin da aka gwabza tsakaninta da isra'ila na tsawon kwanaki 63 amma ta yi amfani da wani bangare ne kawai na makamanta kuma an ga irin yadda kungiyar ta hezbollah ta yi raga-raga da wasu muhimman yankuna na isra'ila da kuma kashe adadi mai yawa na sojojin isra'ilan a cikin yankunan kudancin kasar labanan a lokacin da suka saka kafasu a yankunan baya ga kuma amurka ta aiko manzan nata na musamman zuwa kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan inda ya tattauna da dukkanin bangarorin guda uku shugaban kasa prime minister da kuma shugaban majalisar dokoki daya daga cikin sharɗan da amurka ta kafa wa kasar labanan na bayar da taimako domin sake gina yankunan da isra'ila ta rusa a kudancin birnin beirut da kuma sauran yankuna na kudancin kasar ta labanan shine tabbatar da cewa an kwance damara ta makaman kungiyar hezbollah duk wata cewa dai tun da farko tun bayan da isra'ila ta ragargaza wasu daga cikin yankunan kasar labanan din da sunan cewa tana yaki da hezbollah duk da cewa dai dukkanin yankunan da ta rusa na fararen hula ne amma dai ta yi ikirarin cewa yankuna ne na mutane masu goyon bayan kungiyar hezbollah akan haka amurka ta ɗauki dukkanin matakai na siyasa da kuma karfin da take da shi na faɗa a ji a kan ƙasashen larabawa na ganin cewa ba a sake gina waɗannan yankuna da isra'ila ta rusa a lokacin yakin ba tare da yin amfani da hakan a matsayin wata dama ta kafa sharaɗanta da kuma tilasta ƙasar labanin yin biyayya ga waɗannan sharaɗa wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suka zamanto masu irin wannan ra'ayi na cewa ba za a sake gina kasar labanan ba musamman ma da yankunan da isra'ila ta rusa har sai an kawo ƙarshen mallakar makamai masu hadari da kungiyar hezbollah take yi yayin da wasu daga cikin kasashen larabawa masu ganin cewa dole ne a kwaɓe dukkanin makamai wanda ƙungiyar hezbollah take da su ɗin kuma ƙungiyar ta dawo ta zama jam'iyya ta siyasa kawai kamar sauran jam'iyyu duk da cewa dai kungiyar hezbollah ba ita kaɗai ce kungiya a ƙasar labanan wadda take ɗauke da makamai ba bilhassali ma dukkanin kungiyoyi da jam'iyyun siyasa a ƙasar labanan suna da bangare wanda yake ɗauke da makamai wanda kuma tarihin ƙasar labanan ya riga ya tabbatar da hakan cewa ƙasar labanan ƙasa ce wadda ta gino akan ɓangaranci da mazhabanci da kuma aƙidu da kuma addini wanda kuma kowane bangare yana da nasa bangaren da yake dauke da makamai din to amma kuma makaman kungiyar hezbollah ne kawai suka tsone wa amurka da isra'ila da kasashen larabawa da na turawa ido wannan wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa kungiyar hezbollah ita kaɗai ce ƙasar da take faɗa domin kare ƙasar labanan akan manufofi na ƙasa wanda kuma hakan shine babban abin da isra'ila take gudu domin kuwa kungiyar hezbollah ita kadai ce kungiyar da take yin sadaukarwa da bayar da dukkanin shugabanninta da mabiyanta da 'ya'yanta da dukiyoyin da suka mallaka domin kare kasar labanan da al'ummarta ba ga kuma irin sadaukarwar da kungiyar hezbollah din ta yi a lokuta daban-daban a lokacin da suka gwabza yaki da isra'ila ya tabbatar da hakan bilhassali ma a lokacin da isra'ila take mame da kasar labanan baki ɗayanta a shekara 1982 ƙungiyar hezbollah ita ce ta kori isra'ila daga cikin birnin beirut ta danna sojojin isra'ila har zuwa kudancin kasar sannan kuma a shekara ta dubu biyu kungiyar hezbollah ta kori isra'ila baki ɗaya daga cikin kasar labanan wani kuma hakan ya faru ne sakamakon irin karfi na soja da kungiyar ta hezbollah take da shi da kuma dagewa da kwazo da sadaukarwa da take da ita da kuma imani da dogaro da allah maɗaukakin sarki wajen cimma wannan buri na kara al'ummarta da kuma ƙasarta. masana akan harkokin tsaro da kuma na siyasa sun yi imanin cewa idan har amurka da isra'ila suka samu nasarar ganin cewa an kwace makaman kungiyar hezbollah to kuwa tabbas kakasu ta yanke saka domin kuwa isra'ila za ta ci karanta babu babbaka a cikin kasar labanan da ma dukkanin sauran kasashen yankin hatta kasashen larabawan da suke goyon bayan isra'ila da amurka wajen ganin cewa an kwance da marar makamai ta kungiyar hezbollah tabbas su ma ba za su sha ba domin kuwa isra'ila tamkar kare ne mahaukaci wanda bai san me shi ba hatta su kansu da suke neman yardar isra'ila isra'ilan ba za ta taba amincewa da su ba domin kuwa tana kallon su a matsayin makiya kuma tabbas tsakaninsu da isra'ilan akwai ranar ƙin dillanci ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyu ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha tara ga watan rabi'ul awal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru hamsin da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan satumban shekara ta alif ɗari tara da saba'in da hudu sojin kasar ethiopia suka yi wa sarki haila salasi juyin mulki an haifi haila salasi a shekara ta 1892 a kasar ta habasha da farko dai an ba shi gwamna a wasu jihohin kasar sannan kuma ya zama rima mai jiran gado da ƙarshe kuma a shekara ta 1930 ya zama sarkin kasar habasha sarki haila salasi ya yi ƙoƙari matuƙa wajen kyautata rayuwar mutanen kasar habasha da farko ya haɗa kan kabilan kasar sannan kuma ya kyautata tattalin arzikinta ya kuma kafa kotuna da kuma rubuta kundin tsarin mulki na kasa sannan kuma a bangaren kasashen waje ya yi ƙoƙari matuka wajen yin kyakkyawar alaƙa da kasashen duniya inda ya tafiye-tafiye har zuwa ƙasashe 60 ya samu damar mai da birnin addis ababa ya zama cibiyar ƙungiyar ƙasashen afirka ta oeu a lokacin wanda kuma har yanzu birnin addis ababa shine cibiyar ƙungiyar wadda ta koma tarayyar afirka ko kuma au e daga bisani wanda kuma har yanzu babbar cibiyar hedikwatar tarayyar afirka tana nan a birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha a tsakanin shekarun 1935 zuwa 1941 sojin italiya sun mame kasar habasha amma turawan ingila suka mai da shi kan mulkin kasar amma da ƙarshe bayan shekaru 35 yana sarauta wasu sojoji sun masa jiwon mulki a ranar irin ta yau kuma shekara guda bayan haka ya rasu masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu ga watan satumban shekara ta 1980 janar kan'an erwan babban hafsan sojojin ƙasar turkiya ya jagoranci wani juyin mulki wanda kifar da gwamnatin firaminista suleiman demiral cin hanci da rashawa da kuma ta barbarewa tattalin arziki na kasar turkiya suna daga cikin dalilan da suka sanya sojoji su kwace mulki a lokacin amma bayan shekaru takwas sojoji sun gudanar da zaɓe kuma sun mika mulki ga zababben shugaban ƙasa a shekara ta tara. masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau hafiz muhammad yusuf sadidi ɗaya daga cikin ƙwararru a fannin rubutu na ƙasar pakistan ya rasu a lahore an haife shi da a shekara ta 1920 a garin chakwal sannan kuma ya koyi fasahar rubutu daga manyan malamai irin su muhammad sharif tajuddin da kuma su zarrin kalam da dai sauransu ya kuma fara karatun koyon fasahar rubutu ne tun yana matashi babban aiki na wannan malami shine yin amfani da wannan fasaha wajen yin rubuce-rubuce musamman ma rubutun nan na miranat wanda aka fi sanin sa a kasar pakistan wanda kuma ya zama ɗaya daga bangaren al'adun kasar wanda kuma dukkanin waɗannan ayyuka suna komawa ne ga fasaha ta wancan lokaci yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bunƙasa wannan fasaha a kasar pakistan da ma yankunan kudancin nahiyar asiya wannan masanin adabi ya rubuta littafai daban-daban mafi shahara da ke littafansa akwai littafin nan wanda ya kira koyarwar nahas sannan kuma ya rubuta wasu littafai ɗin a ɓangaren fasahar rubutu da kuma adabi masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da suka gabata a rana irin ta yau shak muhammad khayabani malamin gwagwarmaya kuma mai fafatukar kafa tsarin mulki da adalci a kasar iran ya shahada an haifi sheikh muhammad a shekara ta 1297 hijira shamsiya a garin hamene wanda yake cikin yankin azerbaijan sannan kuma ya fara karantar da ilimin addini a garin tabriz ba kamar sauran ɗalibai waɗanda suka taƙaito ga ilimin fikihu da usul ba wannan malami baya ga karatun fikihu da usul ya yi karatu a bangaren lissafi da falsafa da kimiyyar lissafi da tarihi da kuma adabi bayan nasarar juyin juhali na mashruɗiya da aka yi a ƙasar iran a shekara ta 1903 rayuwar shak muhammad khiyabani ta shiga wani sabon salo a zamaninsa al'amurra a bangaren harkokin addinin musulunci a ƙasar iran sun kasance a cikin rudani ba ga hukuma yanayin tafiyarwa na mulki shi ma yana cikin wani rudani na musamman saboda tsoma baki da kasashen yammaci suke yi da kuma ƙasashen gabashin duniya musamman ma dai rasha da ingila da jamus bayan hamɓarar da muhammad ali sha daga kan karagar mulkin kasar iran hiyabani yana da shekaru talatin a duniya a lokacin ya je majalisar dokokin kasar iran din a matsayin wakilin mutanen tabriz ya yi adawa da mamayar da rasha ta yi ma wasu yankuna na kasar iran a lokacin da yake majalisar dokoki a kasar iran din a wa'adinsa na biyu sannan kuma ya yi yaƙi da yarjejeniyar mulkin mallaka ta baskun daula wadda aka kulla tsakanin iran din da kuma gwamnatin burtaniya a shekara ta 1919 آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillah rahmanu rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau zamu shiga cikin darasi na saba'in da tara inda za ku ji cewa a yau muhammad dai ya nufi wani shago da ake sayar da kayayyaki na fata da suka hada da rigunan sanyi da kuma takalma gami da jikuna da kuma safar hannu domin ya saiwa mahaifiyarsa rigar sanyi da dala ubangiji a cikin shirin za ku ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da mai wannan shago to amma kafin a ji dukkanin abubuwan da suka wakana a cikin wasu sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. ببخشید یا حقوری آقا مالمی قیمت پرشی چقدر؟ نوا پالتو ریگر سنی کیف جکه کفش تاکلمی دستکش سفر هنو چرم پاتا چرمی نپاتا دویست هزار dubu ɗari biyu. Tomon. Kuɗin tuman. Geron. Mai tsada. Tabi'i. Zalla. Forushka. Ko gangariya. Hatta. Shago. Mahsul. Abin samarwa. koja هر اینا مشهد برنن مشهد البته تبس آنها تولید می کنند سو سنا سامروا شهر برنی چند شهر دیگر وسو برانن دبن خوب دکیو پنجاه هزار دوبو همسن بسیار دیوه قشنگ میکاو برای من گرینی دیگر ندبن بفرمایید بسم الله طرف بنگری سمت چپ هگو من می خواهم نی این شما می خواهید کی کناسون Launi. لونی مشکی بکی قهوه‌ای mai ƙasa-ƙasa. Motashakeram. Na gode. kawo madala banda aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma bari mu kama hanya mu shiga cikin wannan shago da ake sayar da kayayyaki inda muhammad ya fara ce ma mai shagon ببخشید آقا قیمت این پالتوی چرم چقدر است؟ دویست هزار تومان؟ بله قیمت آن دیویست هزار تومان است گران است این پالتو از چرم طبیعی است بله تمام پالتوها و کیف و کفش های این فروشگاه از چرم طبیعی هستند حتی دستکش ها این چرم ها محصول کجا هستند؟ مشهد البته چند شهر دیگر ایران نیز چرم تولید می کنند. چرم ایران خیلی خوب است. ببخشید قیمت این کیف چقدر است؟ پنجاه هزار تومان بسیار قشنگ است اما برای من گران است کیف و کفش های دیگری هم داریم بفرمایید این طرف سمت چپ این کیف و دستکش بسیار زیبا هستند اینها را می خواهم بله حتما رنگ مشکی می خواهید یا قهوه‌ای رنگ قهوه‌ای خوب است. متشکرم. To madala, to banda aka saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar tare da ta a cikin harshen Hausa. ببخشید آقا قیمت این پالتوی چرم چقدر است؟ دویست هزار تومان؟ یه حقوری معلم نوانه پراشن ونن ریگر سنین تپاتا. تومان دوبو دری بیو؟ بله قیمت آن دویست هزار تومان است ای پراشن تا تومان دوبو دری بیو نه گران است. این پالتو از چرم طبیعی است. تنر زده. ونا ریگر سنگی ta چه بله تمام پالتوها و کیف و کفش های این فروشگاه از چرم طبیعی هستند حتی دستکش ها ای dukkan rigunan sanyi da jikuna da takalma da ke wannan shago na fata ne zalla har ma da safunan hannu. in charm ha محصول کجا hastand? waɗannan fatu a ina ake samar da su? Mashhad albatte چند شهر دیگر ایران نیز چرم تولید می کنند. چرم ایران خیلی خوب است. برنم مشهد کو که یکه wasu ندبان ایران daban سنا ما سنا سامر ببخشید قیمت این کیف چقدر است؟ دو الله نو نه ننجکر ونن جکر پنجاه هزار تومان تومان دوبو همسنگ بسیار قشنگ است اما برای من گران است تنا da kyau اما amma ta کیف و کفش های دیگری هم داریم. بفرمایید این طرف سمت چپ من اما دوسو جکونا ده تا کلما ندبان بسم الله نام وجن بانگران حقو این کیف و دستکش بسیار زیبا هستند اینها را می خواهم ونن جکر ده سا فرحنو سنا ده سوسی اینا سنسو. سو بله، حتما. رنگ مشتی میخواهید یا قهوه‌ای؟ ای، تبس. لونم بکی کو قس قسا ککی سو. رنگ قهوه‌ای خوب است. متشکرم. لونن قس قسا می نه. نگودی. To madalla to jama'a masaurare da ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya mu a mako na gaba za ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin musamman malama Julai wadda ta haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salo Katsina don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. matasa. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na da matasa shiri ne dai wanda muke gabatar muku da matsaloli da kuma kalubale da ke gaban samari da matasa har yanzu dai muna kan magana ne akan matsalar tsaro da tashe-tashen hankula a najeriya da kuma yadda suka shafi rayuwar yau da kullum ta matasa mun ji ta bakin hamza ibrahim wanda malami ne a kan halayyar dan adam a cikin bayanin da muka bude dangane da dalilan da suke ingiza matasan shiga cikin tashe-tashen hankula daga cikin bayanan da ya yi wa shirin namu ya ambaci rashin aikin yi da kuma aƙida a matsayin wasu daga cikin dalilan da suke yi wa matasan jagora domin ɗaukar doka a hannunsu. su A arewacin najeriya ya yi ishara da tashe-tashen hankula da cewa suna da alaƙa ne mafi yawancinsu da aƙida da kuma rashin aikin yi a lokaci guda yayin da a kudancin ƙasar kamar yankin niger delta tashe-tashen hankula waɗanda matasan suka shiga cikinsu suke da alaƙa da rashin aikin yi to a yau ci gaban shirin namu zai mai da hankali ne akan samo jawaban waɗannan matsaloli daga bakin malam hamza ibrahim da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai gudana. Duniya Kowace matsala ake son magance ta dole ne a samo ɗabi'arta da fahimtar wannan ɗabi'ar ta. akan haka ne shirin namu ya tambayi malam hamza ibrahim domin ya yi mana bayani akan yadda za a iya gano cewa ko wani tashin hankali da matasa suke iya fadawa a cikinsa yana da alaƙa ne da aƙida sannan kuma ya za a magance ta ga jawabin da ya yi mana ɓangaren kuma a aƙida ɗin da ake magana shine ya kamata ya zama cewa gwamnati tana da wani kamar tsari wanda shi wannan tsarin ya kula da addinin da mutane ke wato gwamnati in ka kalli gwamnatin najeriya za ga ita ba ta damu da addini din ba sabon mutane addini ya zama hannun mutane kawai wanda kuma addini shine gaba ɗayan rayuwa ko addini na musulunci ko addini na kiristanci za ga shine gaba ɗayan rayuwa shine abin da mutumin mutum zai iya yadda a kashe shi dan shi zai iya ta a kashe shi dan addini to ga ya kamata ya zama cewa maimakon abin mu al'umma shi wannan addini da ya kamata gwamnati ta mata sa hannu ta rinka kula da yadda ake gudanar da yanayin addini din nan kaga idan ina gani idan aka yi haka za a iya taimaka wa matasa a cikin rayuwarsu kuma za mu iya samun zaman lahiya da ci gaba a ƙasar nan. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. To bayan da muka ji wannan jawabi mun kuma wato karkata zuwa wani batu wanda shine rashin aikin yi kuma yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake danganta su da tashe-tashen hankula da matasa kan fada ciki wannan matsalar ta rashin aikin yi ce take sa matasa da dama yin hijira daga karkara zuwa birane kamar yadda wani rahoto ya nuna cewa nan da wasu shekaru kaɗan masu zuwa mafi yawancin samari da matasa a nahiyar afirka za su bar karkara su tare a birane inda ko shakka babu za su fuskanci sabuwar rayuwa mai cike da sarƙaƙiya wanda hakan kan iya jefa su fadawa cikin wani abu daban sabanin abin da suka zo nema malam hamza ibrahim ya bayyana ta wato ya bayyana tashi mahanga akan wannan da yadda za a warware ta ta bangaren kuma rashin aikin yi din da ake magana shi ne ya kamata ya zamanto cewa gwamnati ta kula da su matasan nan wa su ne kashin bayan al'ummar nan saboda idan ka kalla su ne duk al'ummar da ke rayuwa bisa doron kasa za a ga da ci gaban al'umman nan gaba ɗaya yana ya damfara ne gaba ɗaya bisa kawaɗin matasanta wato idan matasan suka zama na kirki to al'umma za ta zama ta kirki idan ba zama na kirki ba al'umma ba za ta zama ta kirki ba to kuma matasa ba za zama na kirki ba har sai idan ka gwamnatin ta ɗora su bisa abu na kirki wato gwamnatin ta samun musu ta wadatar musu ga aikace aikace ayyukan yi ba dole ya zama cewa ba wai aiki da gwamnati ya zama cewa an yi an yi an samar da wani yanayi wanda zai iya baka dama ka iya neman ma kanka abin yi cikin sauki ko da ba aikin gwamnati ba wato kamar yanayi yanzu misali a ce an samu ci gaba an samu improvement na harkar wutar lantarki wanda matashi zai iya amfani da wannan ya ya samun ma kanshi wato aikin ya samun ma kanshi da kanshi aikin ko kuma a inganta harkar noma wanda za a iya samun matasan da ke hitowa in ka kalla za ga matasan da ke hitowa daga cikin ƙauyuka suna shigowa birane wurin aiki yi kusan suna neman silinka matasan da ke cikin birane saboda akwai kididdiga da ta nuna cewa nan da kusan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kusan eh, eh, eh, ɗaya da rabi matasa na afirka duk za su dawo cikin garuruwan za su dawo cikin birane to kaga irin wannan abun ba wani abu ne ba ya jaza shi saboda kasantuwar zaman ƙauyen babu wani abun yi kuma ba wani abu na social amenities wato abubuwan more rayuwa wanda kuma ko duniya ta zama ƴan karama wanda inda eh, ta nuna cewa kowa ya san me yake so to idan haka ya kamata gwamnati ta koma baya wato ta inganta rayuwar mutane na karkara ta zo ta inganta rayuwar mutane na birane za ka inganta rayuwar mutane na karkara za a ga cewa ingancin rayuwar mutane na birni din ma zai samu. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Sau da yawa mahukunta a cikin ƙasashe masu tasowa suna mai da hankali ne wajen amfani da ƙarfi kaɗai domin magance matsalolin tsaro da matasa kan faɗa ciki. ko da kuwa waɗannan matsalolin sada tushe ne daga cikin tsarin zamantakewa ba kasafai mahukunta suke mai da hankali wajen tuntuɓar ƙwararru domin su ba da shawarin da suka dace yadda za a magance waɗannan matsalolin ba wanda hakan yakan ƙare da ci gaba da tashe-tashen hankula maimakon samun mafita ga abin da malam hamza ibrahim yake faɗa akan wannan matsala da irin wannan mataki da mahukunta kan ɗauka a lokuta da dama a cikin ƙasashe masu tasowa. Wato amfani da mataki na ƙarfi ma ba zai iya kawo ƙarshen wayannan abubuwan da ake yi ba. Wato abin da babban abin da ya kamata ita gwamnatin nan da shi ne ta iya yanzu tun da abin da ya faru yanzu ta iya gane waɗannan wato mutanen da ke da irin wannan abu bayan sun gane su sannan kuma su ba su dama cewa su zo a zanna wato a zan da su na in the sense na tunanin cewa ne abin da suke so kuma menene abin da ba su to sai ya zama to cewa saboda ai idan ka kalla zai wahala idan dai ba dan dai an maka laifi babba ba mutum da karin kan shi ya tashi ya yaƙi ƙasar shi da karin kan kanshi ka kaga kenan a kowane abu da ita ƙasar ce mashi na laifi wanda ya sanya yake ya ƙasa to wannan abun ya kamata ya zama cewa an zanna da shi an samu maslaha an tattauna domin a gane menene wannan abun amma amfani da kai zai wahala ba zai iya kawo ƙarshe akan wannan al'amarin ba musamman kuma ga mutumin da shi shirye yake dama ai ƙarshen abin da zaka iya mai duniya shine mutuwa shi ne karshen abin da zaka yi ka ce ka kashe shi to ko ka ce ko ka kashe shi ko kada Allah za ka kashe shi shi dama yana jin mutuwa a wurin shi eh, eh, eh, ɗaukaka ne a bisa abin da yake yi da haka ba wani abu bane ba dan ka kashe shi in ma ka kashe shi shi yana jin ya daukaka ne wanda ma baka kashe din ba yana raye yana fatan da ma shi ma Allah zai sanya ya irin wannan mutuwa to kaga idan ka kalli irin wannan yanayin da wannan tunanin da kuma wannan yardar da ke cikin ran mutum ka ga kai amfani da ƙarfi soja ko kai amfani da ƙarfi na mulki ka ga ba zai ma amfani ba saboda ba da kashe wannan wannan ma zai ta so ina ganin ni dai abin da nake gani ya fi ya fi cancanta shine zama to cewa an zanna da matasan nan an gane cewa ne ne da su kuma ina ne ne suka dosa kuma ni na tabbata haga ga Allah su ma suna shirye da su ba da irin nasu eh, eh, eh, goyon bayan wanda daga ƙarshe za a iya cimma matsala a tabbatar da cewa an biya bukatunsu sannan kuma ita kuma gwamnati ta kula da nata bukatun shi kuma sun kula sun ka bukatun su sannan su kuma an kula da bukatun. Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. To ma saurare a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu. da fatan an amfana da abubuwan da aka saurara kawo ya zuwa yanzu za kuma mu ci gaba da wannan shirin watakila ɗauke da wani sabon jigo a nan gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sannan ku gane hawa ga moto tukan yake in ko da kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne yaya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane hali Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka. da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin masu sauraro. To yau Juma'atu babbar rana, rana ce da muke ware wani maudu'i domin jin ta bakin ku. To kamar yadda da ake shi, matsalar tsadar rayuwa matsala ce da yanzu haka take addabar al'umma a kasashen duniya da dama. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatoci na alakanta wannan da yakin rashi da kuma Ukraine wanda haifar da matsala ta ƙarancin abinci. yayin da ɗaya ɓangaren wasu ƙungiyoyin ke alakanta hakan da canjin yanayi da dai wasu matsaloli da ba a rasa ba to koya wannan matsalar take a yankunan ku me hukumomi ke yi domin shafe muku hawaye game da wannan matsala ta tsadar rayuwa waɗannan su ne tambayoyin da muke son shin ta bakin ku malami na farko bari mu ji daga gare ka Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ni ne Sagir Isaka wanda ke da magaram a Jamhuriyar Nijar. To hakika wannan maudu'i da aka sa maudu'i ne da ya zo a kan kari saboda al'amarin tsadar abubuwan rayuwa yanzu a kasashen mu musamman ma na Nijar gaskiya abin ya haɓaka abin da sai dai a ce Allah dai tabbatar mana da alheri. To kuma dangane da wai mi gwamnatin mu take yi ko kuma gwamnatoci suke yi akan haka ina mai tabbatar muku mu dai a nan bangaren mu na Jamhuriyar Nijar gaskiya babu wani abu da gwamnati take yi hasali hankali ma sai dai in ce muku ma dai ƙara assasa abin da me yasa na faɗi haka saboda ana cikin wannan tsawwala ta rashin arha abubuwa kuma gwamnati ta ƙara ma man fetur na gazuwar kuɗi wanda kun san sare a yadda man fetur yake da tasiri wajen tabbatar da ragi ko kuma ƙaruwar tsada abinci saboda haka mun gwamnati mu lokacin da ake wannan abun mamakin ta abin da ta wannan ma sai ma ta ƙara assasa abin haka zance saboda haka assalamu alaikum sagiri isaka daga damagaram jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum rajin jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan ali game da zan tsokaci dangane da maudu'in da kuka bayar na hauhawan kayan masarufi a kasashenmu na duniya ko in ce kasashenmu na afirka gaskiya ana fuskantar kalubale dangane da tashin kayan masarufi da yake ba kakauci kuma lalle hukumomi gaskiya ba sa wani katabus akan garin cewa talaka ya samu salama ina cin abinci cikin koshin lafiya ko kuma ce ina cin abinci sau uku a rana gaskiya a gwamnatocinmu ba sa haka sai dai muna kira gare su da su taimaka su bullo mana da hanyoyin da za mu ci abinci sau uku a rana cikin salama a domin gaskiya yanzu mafiya yawanci masu gida sai a hankali domin masu gida yanzu mata sai haƙuri ake sannan kuma su kansu mazan ba su samu yadda suke so ba yara duk za ka ga gashi nan sai a hankali muna addu'ar allah dai ya kawo mana canji, shugabanni na gari sannan kuma allah Allah ya kawo mana sauƙin rayuwar nan da muke fama da ita. Suna na gwani lawan Ali game da fatan za ku tashi lafiya. Salamu alaikum wa rahmatullah sashin Hausa na radio Musulunci ta Iran mai albarka mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina hakika matsalar tsadar rayuwa da take jan hankalin kasashen duniya wannan haka ne hakika kwarai da gaske domin kuwa musamman a nan kasa ta jamhuriyar Niger da ma jiha ta jihar da magaram da magarin da muke garin ba da raka gaskiya matsalar tsadar rayuwa sai dai mu ce Allah ya kawo saukin ta mu muna kira ga shugaban kasa da ya duba wannan al'amari da idan basira domin ya ga ya iya kokarin sa ya iya kokarin sa domin ya ga ya kyautata wa al'ummar da ke kasar gabaki daya kuma muna fata Allah ya kawo sauki wannan lamarin da ke damun al'ummar eh, Afirka gabaki daya da ma duniya baki daya na tsadar rayuwa mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran jamhuriyar Niger ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyo ta shiram jamhuriyar musulunci sunana Comrade Ibrahim Lara Zara gabta karamar hukumar kiri kasan majahar Jigawa a tarayyar Najeriya halin yanzu ina birnin Port To alhamdulillah yau kun ba mu maudu'i akan yanayin da ake fama da tsadar rayuwa a duniya baki daya to hakika a najeriya ma ana fama da wannan tsadar rayuwar to mu uwa uba ma a najeriya bangaren arewacin najeriya ma'anar rahin tsaro shine fa addabar al'umma saboda za ka ga musamman masu garkuwa da mutane sun hana mutane zaman lafiya ba za a je gonakai a noma ba kasuwanci du da harkokin yau da kullum a yankin mai arewacin najeriya gaskiya sai a hankali kuma ga shi shugaban kasa dan yankin mai to ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki domin ya ga ya kawo karshen wannan garkuwa da mutane da kashe mutane da ake ba gaira ba dalili a mu na arewacin Najeriya. Da fatan za ku tashi lafiya BOH sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar Kire Kasan Jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Halin yanzu ina birnin Port Harcourt. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka sunana Lawa Alhaji Abbali daga Agadis Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan tsadar rayuwa da ake fama da shi a kasashenmu na Afirka da ma sassan duniya daban-daban. To lalle wannan tsadar rayuwar da ake fama da shi talaka tana ji a jiki saboda abun duk akan talaka yake karewa. 'yan kasuwa da gwamnati ta musu ƙari kaɗan su ma ce za su ƙara kaya to kaga ga talaka abun ke ƙarewa don haka yana da kyau a yi matakin da za a kama talaka sauki a cikin wannan lamari duk abin da ka sani ya ƙara kuɗi dangin abinci dangin sutura da dai sauransu to in aka tambayi masana suna cewa yakin ukraine amma ko da yakin nan na ukraine ya zo gaskiya ma abubuwa da sun hau eh, musamman a ranar mu a gadas da yake kayayyakin aljihu suna shigo muna za ka ga kullum suna shigowa amma bai hana a tsada ba duk abin da ka sani na shika uku za kai shika biya bangiji Allah ya kawo mana sauki lawa alhaji abbali a sun nijar Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran muna jin daɗin kasancewa tare da ku a bisa damar da kuke ba mu muke faɗin ra'ayoyinmu a yau kuma zan ɗan yi tsokaci a kan wannan maudu'in da kuka bayar na kan matsalar tsadar rayuwa gaskiya matsalar tsadar rayuwa kamar ma mu da muke cikin Najeriya abun ma kamar sai na ga cewa ya fi kowace ƙasa muni ma domin mu abin da ke damun mu a ƙasar Najeriya ga tsadar kayayyaki da abin da za ka siye sai ya linka kuma sannan sannan shi ainihin kamfanonin kuma suna rage mashi inganci ba kamar yadda yake da ba inda a ce idan ka sai abu kana sayan shi naira ɗari idan ka sai shi ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin a ce to ingancin shi ya fi naira ɗarin mahimmanci to kaga za ka ga cewa abin da sauki to amma sai ka ji abu ya ƙara tsada sannan kuma wajen an rage mashi inganci sannan idan muka dawo wajen tattalin arziki kuma sai in ga cewa najeriya ita ce kuma baya a ƙasashen duniya ga baki ɗaya kamar duk da dai da cewa an ce najeriya tana karfin arziki to gaskiya yanzu a tattalin arziki muna baya sosai da wanda muke fata ubangiji Allah ba mu zama lafiya kuma ya kawo mana sauyi a cikin kasar mu ta Najeriya ni ne mai magana abdul Mumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Local Government kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke jin ta ku game da matsalar tsadar rayuwa da yanzu haka al'umma da dama ke kokawa da ita a kasashe daban-daban na duniya. Malami na gaba, bismillah. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na tsoma bakina dangane da wannan maudu'i na batun tsadar rayuwa. To a yanzu gaskiya maganar tsadar rayuwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi Domin a yanzu abin ya zama ruwan dare gama duniya ba wai Nijar ko Najeriya ba duk duniya ne yanzu tashe-tashen farashin kayan abinci kayan masarufi. yana kiran da zan yi shi ne ga al'ummar musulmin duniya ga baki mu ya kamata a ce yanzu mu koma ga Allah da nake nufi a koma ga Allah a kauce wa sabawa Allah a rage yawan zunubai saboda yanzu duniyar nan babu abin da ba a aikatawa na saban Allah abubuwa ga sanan barkatai na wanda za a saba Allah shi kuma idan muka kauce daga kan tafarkin Allah da manzansa to za mu shiga cikin jarrabawar ubangiji kala kala assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Resi na kulabar a yanzu ce da take gada su jamhuriyar Nijar muna shinshina muku game da irin wannan dama da kuke ba mu muna godiya sosai Allah ya bar mu tare da ku da ma'aikatan ku ra'ayina da zan bayyana a yau game da farashi na abinci da na ji gwamnati ta sassauta shi a garin Maradi a jamhuriyar Nijar to wannan abubuwa gaskiya muna jin daɗin su musamman na shi gwamnan jiha na Maradi ya hutu yana bayani game da kuma su sun kansu talaka suna faɗi kan a yanda suke sayan tiya hatsi ko dawa an rage musu to kaga wannan abu ne mai kyau wanda dama haka nan muka san sauran shugabanninmu na Nijar suna yi kenan shi talaka ba abin da yake so ka a bashi kyauta amma a rage mishi bisa kan rayuwa a kawo mishi wani sauki kuma muna ƙara kira ga masu hannu da shuni a cikin wannan ƙasa tamu su ci gaba da irin haka kaso abinci daga can a kama 'yan ƙasa talaka a rage musu farashi ga a ba kyauta ma a rage musu su bisa kan yanda suke siyan shi a cikin ƙasa kenan kun ga wannan wani alheri ne kuma shine ci gaba eh wannan damana da muke samu Allah ya mata albarka Allah ya ba manoman mu ci maka mai albarka daga mai sauraron ku Ilyas su ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan umar Omar daga unguwar Sabon Gari da Magaram ta Jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci kan wannan maudu'i na yau da aka dora to a maganar tsada rayuwa a jamhuriyar mu ta Nijar sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga an wayi gari kusan komi ya gagari talaka komi ya gagari talaka saboda babu wani abin da za ka kasuwa ka saye shi face sai an ce ma ya ƙara kuɗi kaddara ko ne kenan mu a jamhuriyar mu ta Nijar gaskiya talaka yana ɗanɗana kuɗin shi na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Omar daga sabon gari da magaram jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum radio Hausa ta hiran mai magana shi ta tayar daga nan a gadar jamhuriyar Nijar. Muna godiya dangance da dama da kuke bamu muna tufa albarkacin bakin mu bisa kan abubuwan da suke wakana cikin fadin duniya baki da ina so in yi tsokaci dangance da wanga tsadar rayuwa da ake fuskanta musamman nan cikin kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. To tsadar rayuwa dai ya zamanto duniya ce baki ɗaya ruwan dare game duniya. Sai mu fata abin da ya gudana ya rage mu musamman talakawa. Addu'a za mu yi ta yi Ubangiji Allah ya raba mu da wannan yanayi yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa ubangiji wannan addu'a ita take makamin ita kaɗai ta rage mana duba da cewa yanzu ko wani mai kuɗi wanda yake mai hali ko ma shugaba shi ba zai iya gane ana cikin tsadar rayuwa ba dami ba zai gane ba saboda shi kullun cikin jin daɗi yake cikin wadata yake bai iya gane ko ana tsadar rayuwa ko ba a domin abin da zai ka sayi kai talaka yau abin da mai kuɗi zai sayi a cikin ini ɗaya ya cinye shi kai talaka wallahi kana yin wata kana cin shi ina ku bai iya gane ko na tsadar rayuwa kuma harkoki na ta zo mishi akai akai ko da lokaci kai kuma talaka kullum neman nake lokaci dan menene ba za ka gane ana tsadar rayuwa ba kenan kai da ka gane ana tsadar rayuwa kai ne ya kamata ka rukufa wurin roƙon Allah Allah ya yaye mana wannan lokacin kuma gaskiya shawara guda da ta rage ya kamata a ce mu noma da kiwo a nan kasashen mu na Afirka mu ba su muhimmanci radio biyu Hausa yara mai magana shi ta tare da nan agar jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum radio biyu ci yara ina gaida ku da muku fata alkhairi dangance da damar da kuke bamu. mu tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke wakana a cikin fadin duniya yau zai yi magana akan tsadar rayuwa wadda abin ya zama ruwan dare ga duniya saboda tsadar rayuwa yanzu babu wai wannan kasar ko waccan kasar amma ni a matsayina na dan Nijar zai magana akan kasa ta Nijar saboda gaskiya abin sai dai addu'a ubangiji Allah kawo mana ƙarshen wannan tsadar rayuwa Allah ya hudda mu daga cikin wani tsadar rayuwa ƙasata Nijar da dukkanin fadin Afirka muna fatan ubangiji Allah ya hudda mu daga cikin wani tsadar rayuwa addu'a kaɗai ta ta rage muna jama'a ya kamata mu tashi tsaye mai ta addu'a mu roki Allah ubangiji Allah ka mana sauƙin wannan abu a radio biyu ta Tehran a tashi lafiya suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wata shugaba na fada himma matasa a nan garin Agadez Yankure Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh sashin Hausa na BOH Tehran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Niger na kira ku daga nan madatai da magaram to gaskiya zan yi tsokaci ne a akan maro inda kuka ba da hakika tsadar kayayyakin masarufi hakika mu dai nan jamhuriyar Niger musamman ma gari na da magaran abin yana damun mu komai idan ka taba ya yi tsada komai ka taba ya yi tsada amma kuma hakika kuma gashi ana fama da matsalar karancin kuɗaɗe da ma harkokin tattalin arziki kullum abin kara gaba yake yi fatan mu dai shine Allah ka mu warwara kuma Allah ba mu damuna mai albarka kuma cije-cijen damuna Allah kiyaye mana kuma Allah ba mu zaman lafiya nagode sashin Hausa na BOS Tehran mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatte ku tashi lahan to marilla da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau to marilla da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata ranar juma'a idan Allah ya saki haɗa mu inda kuma za a ji mu dauke da wani sabon maudu'in kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. mu koma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau muna ɗauke da labarai ne mabambanta akan wannan batu na noma da kiwo. da suka hada da yadda ake san a fara kidayar dabbobin da ake da su a ƙasar zimbabwe domin sanin siyasar da ya kamata a shata ta wajen taimakawa harkar kiwo a wannan ƙasa za kuma mu ji irin saɓanin da ya kunno kai a cikin ƙasashen kudancin afirka dangane da shigar da kayan lambu zuwa cikin waɗannan ƙasashen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana To za mu faro ta daga yankin kudancin Afirka, inda ƙasar Namibia ta sanar da dakatar da shigar kayan lambu daga ƙasar Afirka ta kudu, da zuma cewa tana son ta ƙarfafa manoma na cikin gida, wato kada su durƙushe. Ya zama suna noman wannan abin da ake shigo da shi daga ƙasar ta Afirka ta kudu, amma kuma ya zama sun rasa kasuwa. Kasuwancin amfanin gona da ƙasar Afirka ta kudu take yi da makwabtanta ya fara fuskantar kalubale mai girma a cikin makonni ko kuma watannin baya saboda rage sayan amfanin gona take nomawa musamman ma dai kayan lambu da kasashen makwabta ɗin suke yi to sai dai kuma ga dukkan alamu duk da wannan matakin namibia wacce take da wannan wato matakin na haramci duk da cewa ba ita kaɗai ba ce tana tunanin ɗauke takunkuman ta sanya a kan kayan lambun da take shigo da su daga ƙasar afirka ta kudu a nan gaba babban masanin tattalin arzikin amfanin gona na ƙasar ta namibia wundile, wundile shiholo ya bayyana cewa da akwai sarƙaƙiya a cikin alaƙar tattalin arziki da cinikayya ta kayan amfanin gona da ke tsakanin ƙasashen kudancin afirka da suka ƙunshi botswana lesotho da eswatini waɗannan ƙasashen da suka haɗa da ita kanta namibia suna yin cinikayya ne a tsakaninsu ba tare da kuɗaɗen fito ba sai dai kuma an samu rabuwar kai a tsakanin ƙasashen ƙungiyar dangane da cinikayyar tasu daga shekara ta 2021 ƙasashen botswana da namibia su biyu kenan sun dakatar da shigar da kayan lambu daga waje domin suna son su taimaka wa manoma na cikin gida ya zama da sun karfafa nasu noma wannan dakatarwar da suka yi kuwa ta jawo rashin tabbas a cikin alaƙa cinikayya ta ƙungiyar da waɗannan ƙasashen suke ciki a lokacin da ƙasar botswana ta ɗage haramcin shigar da kayan lambu daga waje musamman ma dai daga afirka ta kudu bayan zaɓar shugaba duma boko da aka yi a watan disamba na shekar da ta gabata ta 2024 wannan ya sa da akwai yiwuwar ita ma namibiyan za ta ɗauki irin wannan mataki na ɗage wato shigo da kayan lambun daga afirka ta kudu duk da cewa dai zuwa yanzu ba ta sanar da cewa za ta yi hakan ba ko kuma ta ayyana lokacin yin hakan yanzu an zai namibiyan abin take faɗa shine dakatar da shigar da kayan lambu da ta yi daga waje ya zama wajibi domin ta kare abin da manoma suke yi a cikin gida sai dai kuma duk da haka a cikin gidan an rika sukar gwamnatin saboda matakin nata ya shafi yadda ya kamata a samar da daidaito a kasuwa ta kayayyakin lambu a cikin gida wato shigo da kayayyakin daga waje zai sa a samu sauƙi ga masu saye domin zai zama akwai gasa kenan amma rashin shigo da su zai baiwa manoman na cikin gida damar su tsuda farashi yadda suke so in suka san cewa babu masu gasa da su. to ala har gwamnatin dai tana tunanin nan gaba za ta ɗauke wannan dakatarwar da ta yi domin a dawo da kyakkyawar alaƙa take tsakanin ƙasashen mambobi na wannan ƙungiya wacce suka ɗauke wa kansu kuɗin fito na zirga-zirgar kayakin masarufi. to a najeriya an kafa wani asibiti na dabbobi a ƙarƙashin cibiyar nan ta wato nazari da bincike a najeriya take ƙarƙashin ma'aikatar kiwon wato dabbobi kenan da kuma aikin gona ma baki ɗaya manufar kafa wannan asibitin dai shine bunƙasa lafiya da yawan dabbobi a cikin gida domin ganin cewa an rage shigo da su daga kasashen waje ministan aikin gona na ƙasar ta najeriya wato sanata abubakar Kari shi ne bayan haka a birnin tarayya abuja tare da cewa wannan matakin gagarumin ci gaba ne a ƙoƙarin da ake yi na faɗaɗa da gina da bunƙasa muhimman cibiyoyi da ake da su a ƙasar wato ƙarawa cibiyoyin da ake da su ƙima da daraja. hakanan kuma ya ce cibiyar tana kokarin ganin an wadata kasa da abinci da kuma kyautata rayuwar manoma na ƙasar ta najeriya kuma buɗe wannan cibiyar in ji shi wata shaida ce akan cewa bangaren aikin gona yana ƙoƙarin tafiya da rayuwa kamar da take a ƙarni na 21 ta hanyar samar da kayan aiki na zamani da ake da bukatuwa da su. to shi ma profeso garba sha rubutu wanda shi shine sakatare zartarwa a wannan cibiyar ya bayyana cewa ba domin ana da shugabanni masu hangen nesa ba a najeriya to ba iya kammala wannan shirin da aka fara ba a shekara ta 2023 shirin in ji profeso rubutu yana ƙarƙashin shirin shugaba bola ahmad tinubu ne na sake farfado da fata a cikin 'yan ƙasar najeriya domin samar da isasshen abinci da za su dogara da shi da kuma wato magance yunwa a cikin wannan ƙasa hakanan kuma sharubutu ya yi ishara cewa an kafa wani wajen kiwon kifi a ƙarƙashin wannan cibiya da aka samar da kayan aiki na zamani domin ƙara ci gaba a cikin gida da kuma bayar da horo na yadda ake kiwon kifi a cikin ƙasar to za mu sake komawa can yankin ƙasashen kudancin afirka inda za mu dira a ƙasar zimbabwe da a karan farko za a yi kidayar dabbobi domin sanin wai dabbobi nawa ne ma ake da su kakaf a faɗin wannan ƙasa to a karan farko tun samun 'yancin ƙasar ta zimbabwe a shekara ta 1980 ƙasar za ta gudanar da ƙidayar dabbobi masu bakin fada a ji a harkar noma da kiwo a ƙasar ta zimbabwe sun ce rashin sanin takamaiman adadin dabbobin da ake da su a cikin wannan ƙasa shi ne sa ake samun na naƙasu wajen ba da taimakon da ake da buƙatuwa da shi a fagen kiwon dabbobi kamar yadda a fuskar mutane sanin adadin mutanen ƙasa yana taimakawa mahukunta su ayyana siyasa ta kowane fage kama daga wato harkar abinci da kiwon lafiya da kuma ilimi da sauransu da tattalin arziki baki ɗaya to su ma dabbobi in aka san yawansu za a san yadda za a ba su kariya da samar da magungunan da suka dace da su da kuma yadda za a sake bunƙasa da yawaita adadinsu a wannan ƙasa. dama dai tuntuni hukumar nan ta abinci ta duniya wato fawo mai matsuguni a birnin roma kenan na kasar italiya wacce take karkashin majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa ta fa bayar da taimako na kayan aiki ingantattu ga gwamnatin kasar ta zimbabwe domin taimaka mata ta gudanar da wannan kididdiga ta dabbobi da kuma wasu muhimman ayyuka da ake bukatuwa da su wanda za a zartar da su a fagen noma da kiwo a cikin wannan ƙasa. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na mu koma noma da fata an ji daɗin abuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya sai fitowa ta gaba. Dari filin faɗakarwa. A'udhu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'ad jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin faɗakarwa. wanda muke gayyato muku malamai da masana da suke faɗakar da mu kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum domin samun tsira gobe kiyama idan masu saurare suna biye da mu a makon jiya mun yi muku bayani ne game da kaba'ira wato manyan zunubai kuma mun yi magana ne kan kisan kai da ƙarya har da abin da ya shafi sihiri to a yau kuma shirin namu ya gayyato muku sheikh abdul jabbar nasiru kabara ne malami a birnin Kano Dabo da ke tarayyar Najeriya da kuma Malam Abubakar Maina malami a birnin Zaria da ke tare da Deta Najeriya. Sai a biyo mu sannan a hankali domin jin bayani da malamai za su yi, amma kafin nan bari mu saurari abin da aka yi manta na di a bisa faifai. Ya da'imal باسط اليدين بالعطية To الله idan muka zurfa tunani a cikin alkur'ani mai girma za mu ga cewa Allah maɗaukin sarki ya yi magana a wurare da dama game da ayyukan kwarai wato mutum ya zama nagari wasu wuraren ma za ka ga ya bayyana shi a matsayin sharaɗin samun dacewa da samun rahama gobe kiyama kamar yadda ya zo a cikin suratul asr Allah ta'ala yana cewa lalle mutum yana cikin asara sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai wanda a nan yana nuna cewa yin imani shi kaɗai baya wadatarwa sai an gwama sa da aikin kwarai haka zalika ya zo a cikin wata ruwaya da aka rawaito daga ma'aikin Allah mai tsaya da aminci da iyalan gidansa tsarkaka cewa ni an aiko ni ne domin cika kyawan ɗabi'u wato makarimul akhlaq To da mun jin ƙarin bayani akan abin da ake nufi da kyawawan ɗabi'u na tuntuɓi Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara, malami a Kano Dabo na tarayyar Najeriya ga kuma abin da yake cewa. To أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله مكارم الأخلاق كما يبدو يزو حديثي أن الله يأتي ما بئست إلا لأتمم مكارم الأخلاق ba aiko ni ba zai dan cika ɗabi'un girma ma'anar ɗabi'un girma shine duk wata mu'amala wadda za ta zama abar yabo a gun Allah abar yabo a bayan Allah abar kauna gun Allah abun kauna gun bayan Allah kuma annabi ya ta'arifin yaya da yaya mutum zai fahimci makarimul akhlaq ya ce ka dubi abinda in an maka za ka so ka ji daɗi to kai wa wani ka dubi abin da an maka ba ka ji daɗi ba za ka so ba to ka guji wa wani wannan makarin makarimul akhlaq duk abin da an maka za ka so za ka ji daɗi in an ma to kai ƙoƙarin yi wa wani wannan abu duk abin da in an maka ba za ka so ba ba za ka ji daɗi ba to kar ka yi wa wani wannan abu to wannan shine ta'arifin da annabi ya wa makarimul akhlaq to kuma nan zai bayyana mana irin waɗannan kyawawan ɗabi'un da ake bukata mutum ya koyi da su daga manzo ɗabi'un da Allah yake cewa ya tabbata cikin ma'aiki ai koyi da su suna da yawa amma da ka ce akwai waɗanne ne ake da bukata to a nan zai in ce ma dukkan su ana bukata tare da yawan su saboda yawan su wani baya wadatarwa ga biran wani amma dai a gurguje daga cikin waɗanda zan iya ambata na san ubangiji ya ware wasu ya muhimmanta su da akan wasu ya ambace su da yawa sai da wasu kamar misali gaskiya a magana gaskiya a mu'amala kamar misali ikhlasi wato tsarkake gaskiyar a cikin zuciya bayan an yi gaskiya aiki to a tsarkake ta gaskiyar ta zama ta tsirga a zuciya wannan shine ikhlasi kamar cika alkawari kamar mutunta na gaba kamar kyauta kamar haƙuri kamar juriya kamar taimako kamar yafiya kamar saka mummuna da kyakkyawa kamar jarumtaka zuwa ƙarshen waɗannan akhlaku waɗanda malamai duka sun musu baji musamman malaman siya da malaman hadisi sun yi a akan makarimul akhlaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam kuma kowace da na faɗa daga waɗannan ɗabi'u akwai bayani ba wai kawai an ce hakuri nan ma'anar hakuri jumla ce guda ɗaya ya hakuri a karatu ne a ƙarƙashin kalmar daga ciki ya zo a cikin wani hadisi na musulun cewa annabi alaihi salatu wassalamu ya yi siyayya gun wani mutum babu canji mutumin ya tafi ya yi canji ya ce da annabi ya jira shi annabi ya tsaya yana jiransa shi kuma ya tafi ya manta ya shiga sabgarsa sai da ya kwan uku sannan ya dawo gun sai ta da annabi a gurin ma'aiki ya ce masa karshen akta alayya an Mun mundu salatin an zinuka. ya ce ka ɗauka wahal da ni tsawon kwana uku gani nan ina jiranka wannan akwai sifa biyu a ciki akwai haƙuri yana nuna haƙuri da juriya kuma sannan akwai cika alkawari cewa na ina jiranka za ka dakatar da ni ya tsaya kwana kwana uku tunda ba su yi iyaka cewa ga iya sadda zan dawo ba kenan da zai wuce kwana uku ma annabi zai ci gaba da tsayuwa don ya cika alkawari to irin waɗannan kowanne akwai sharhi a ƙarƙashin sa wanda zai nuna ma cewa ba wai kawai jimlar ce ko sunan bane a'a karatu ne to abin da aka faɗa karatu ne a ƙarƙashin sa da yawa jama mutum ya nemi ilimin wannan abin farko ya sanya ake yin san muhimmancin yin ya san makomar yin ga wanda ya yi to wannan shi zai ba shi damar ya yi وللمكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها يازو zo سورة القلم إن دا inda Allah maɗaukin sarki yake cewa wa innaka la'ala wato kai kana kan ɗabi'u masu girma wato manzon Allah tsaya da amincin su tabbata a gare shi da iyalan gidansa kenan haka zalika ya zo a cikin wasu ruwayoyi da ke nuna cewa dukkan halayensa Alƙur'ani ne to bari in haɗa ku da malam abubakar maina domin yi mana ƙarin bayani akan wannan inda ya kada baki ya ce to a takaice muna iya cewa kamar yadda muka faɗa haka ya zo a cikin hadisi daga cikin yan umul na Aisha eh, ta ce ta ce manzan Allah khuluqul Qur'an saboda haka muna iya cewa eh, kusan dukkan alkur'ani tarbiyya ne da akhlaq na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yake manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da shi kuma duk inda Allah ya ambaci abubuwan da Allah yake so to manzo Allah sallallahu alaihi sallam shine yafi kowa siffanta da wannan duk kuma inda Allah ya ambaci abubuwan da baya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine su kowa su fanta da wani. idan muka ɗauki wannan za mu ga cewa kur'ani muna iya kasa shi gida biyu gida biyu ta bangaren cewa duk inda Allah subhanahu ta'ala ya bayani siffofi na muminai da bayani kan abubuwan da ya kamata su fanta ko da kai wato yana magana ne a jam'i zai zama na cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne. ya fi kowa fanta da wannan sannan a lokaci guda kuma a cikin alkurani akwai wanda yake khassa manzon Allah Allah subhanahu wataala yake magana da shi kaga in muka dauki wannan zai zama na cewa a cikin suratul uh, mu'minun inda Allah subhanahu wataala yake cewa qad aflaha muminun har zuwa duk sufofin da Allah subhanahu wataala ya siffanta sufofi ne wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa siffanta da shi haka kuma karshen suratul furqan wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hawlan za wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama da wannan amma inda zamu ɗauka khassa inda Allah yake magana da manzo sallallahu alaihi wasallam kaga Allah subhanahu wataala yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah subhanahu wataala bai aiko manzo ba sai rahama ga talikai saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa gaba ɗaya rahama ne kuma kamar a wancan halka din ma mun yi magana wanda na kawo ayan alkur'ani wanda Allah subhanahu wataala yake cewa <clears throat> wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ah, wa innaka la'ala khuluqin azim cewa lalle manzo sallallahu alaihi wa sallam yana kan ɗabi'u masu kyau a cikin suratul qalam bayan Allah yake nun wal qalami ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la ajran wa inna laka la ajran ghayr mamnun fi. Allah yake wa innaka la ala khuluqil azim Allah ya siffanta abu da girma to manzo sallallahu alaihi wa sallam yana kan siffofi masu girma ta yanda yake wannan aya din ya soka lokacin da wani ya zo ya shake manzon Allah da abayansa har sai da layin abayan ya fito a wuyan manzon Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah yake aiko mishi sallama mala'ika zai shiga gare shi sai ya mishi sallama da kuma irin matsayin da Allah ya ba mu sai zama Allah subhanahu wataala ya girmama manzon Allah da irin wannan tabi'u nashi masu girma wal birru sabi'uha was sabru thaminuha والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم أني لا أصدقها To da fatan masu saurare sun amfana game da bayan da malamai suka yi mana, kuma na roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda idan suka ji magana sai su bi abin da yake mafi kyawu a cikinta. Kuma a nan zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin. Amma kafin nan a madin Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara da kuma Malam Abubakar Maina nake muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min